Muradin zuciya kashi na bakwai. Bismillahir Rahmanir Rahim. An yi biki lafiya amarya ta tare a ɗakinta. Umi ba ta da laifi. Don tana bani girma na nima kuma na rike girman nawa. Ina dai ganin badari ne Maryam yadda na ke rawar kafa akan umi. Abin har mamaki yake bani. Sai dai hakan bai taba na ba. Sati guda yana hutu. A cikin wannan sati gudan kuwa idan har ka gan shi a fito falo to amarya shi tana ciki. Idan kuwa za ta yi ne a ɗaki to tare za su yi ni. Dan ba tana da kunya da kawaici dan na lura bata cika san suna bari na ni kaɗai ba dan ko a kicin nake za ta zo ta ce anti maryam me zan taya ki sai na shi, a ina amarya ina aiki aiki huta kawai je ki huta abinki sai ta i haka nan ko a ɗaki nake za ta biyo ni har ɗaki tana min hira gaskiya a da ake faɗin kishiya sai na ce ni kam nayi sa'a nayi dace da ta ƙwarai ko da ta gama aikinta na kwana bakwai na karɓi aikina bata canza zani ba mun ci gaba daga yadda muka saba yana ɗakin shi ma ina nawa Ummi ta saba da 'yan uwana don ko ina za ni tare muke zuwa. Hajiya suna ba ta taɓa bambanta ni da ita ba wai dan tana tata. Kullum ne nasihar mu zauna lafiya take yi mana. Takan ce, ku ɗauka ku duka nawa ne babu wacce na fi so a kan 'yar uwarta. Ummi kada ka ga AK 'yata tashi, ita ma Maryam ta wuce tunda wanda ya auro ta ɗana ne. Tun Mariya na share ta har ta haƙura ta gane yarinyar mai halin ƙwarai ce. Sai ya zama na ma ta kira Ummi su sha hira sosai da ta ce a gaishe ni. Firar da ke wannan karan ya zo min da bala'in ciwo da na daɗe ban yi irin shi ba. Najib ya kai ni asibiti sai da ya kira ya Imran ya sanar mishi shi ne ya ce mu haɗu a ofis ɗin Dr. Koguna. Doktor ta dubi yadda ce, Maryam ina mamaki masu irin lalurar ke Domin kuwa idan sun yi aure da sun yi aure ciwon yake rabuwa da su amma ke gashi an ma daɗe da auren ki ko? Na kalli Najib shi ma ya ne ni ya kau da kai sai ya Imran ne ya amsa da eh sun ma bi shekara da auren. Ta ce to ina ganin zan baki wasu test mu gani don mu san inda matsalar take ko ta rubuta min magani nan. ta cike lab request request form ta miƙo min ta ce lallai na je na yi su a washe gari sannan ta sallame mu muna tafi zuwa inda Najib ya fakin din motarsa muna gaba ina biye da su a baya sai da sun ɗan bani tazara kaɗan ya Imran ne ya ce wa Najib kada dai ka ce mini har yau baka ba wa Maryam haƙƙinta na aure ba tsaki ya ce to ya zan yi Imran na sani ina ɗaukar alhakinta amma ba zan iya bane ba sai naga kamar na ci amanar ka ne tsaki shi ma ya imra din ya ce shirme kenan yau na batun tuni ya wuce a nan." idan na yi la'akari da ɗan da mariya za ta haifa min ina ganin hikimar ubangiji don wani baya taɓa haihuwar ɗan wani ban taɓa tunanin hakan ba to Allah ya yi mariya ce matata uwar 'ya'yana duk da Maryam na so amma na yi haƙuri ina mai fata Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare mu baki ɗaya shi na san akwai hikimar ubangiji cikin al'amuran mu don haka ka gyara gidanka gudun faɗawa halaka haƙƙin Maryam zai iya kai ka wuta Najib ya ce na gode Imran insha Allah zan yi ƙoƙari na gyara sai da ya ga tafiyar Musa ne koma bakin aikin shi kulawa sosai Najib ke bani har na warke tafiya ce ta kama shi zuwa Abuja ta sati ɗaya ya so tafiya da Ummi to tana fama da laulayin ciki ne ni ke kula da ita don haka ya sallame mu ya tafi kullum sai mun yi waya da shi har sati ɗaya ta cika a ranar da zai dawo Ummi ta takura wai sai mun je mun yi lalle kwalliyar sanda zuwa dariya ne na ce ai ke kamata ki kwalliya ummi dan ke ce amarya ni ni kwalliya ta tun ta dishe ta ce Allah ban yarda ba Allah kawai ki tashi mu tafi dole na je aka rangada mana kunshi ni jan lalle kawai ne ita ko har da fulawa aka zana mata mu ne har da yin kitso ummi sai tsokana ta take wai na fito shar na ma fita kyawun na ce haka kike gani yarinya amma yau ina ganin angon ki ma ba zai gane ki ba haka muka koma gida muna ta zolaye juna mun shirin taron mai gida zuwan shi kawai muke jira Karfe takwas Sabiu kanin shi ya yana shaida mana wai Najib na asibiti ya accident. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai nake ambato. Ita ko Ummi tun ta fara kuka. tana cewa shi kenan. ta san ya mutu. Sabiu boye mana ya kawai. Lallashin ta ya fara yana cewa kwantar da hankalinku. Dan abin ya zo da sauki karaya ce ya samu a kafar shi ta dama sai bubbugewa da da ciwuka da ya ji. Ayan auna arziki tun da abin ya zo da sauki ma. Sabiu ne ya tuka mu zuwa asibitin kamar yadda ya ce ni. mun samu abin ya zo da sauki sosai sai yan yan ciwuka da ke jikinsa mun samu alhaji da sajiya tare da yan uwan shi duk a wajen sai da muka gaisa da su tare da jajanta wa juna sannan muka matsa muka yi mishi sannu sai karfe goma alhaji ya ce duk mu tashi mu tafi gida murtala kanin shi zai zauna a wajen shi to a ƙarshe gari aka yi mishi gyaran kafa ya ci gaba da karɓar magani asibiti muke yin ne kullum dan ni wani lokacin ma daga school nan nake wucewa can sai dare ya yi sanin sai na maida mu gida yan uwana da sun je sun duba shi ya imran kuwa da ya samu sararin aiki da ya samu sararin aiki zai zo ya duba shi abotarsa da ta dawo sosai kusan da dare wurin shi muke hira har bari ya tsohon ciki Rajib ya fara samun sauki don har ya fara takawa da ciwukan jikin shi tuni suka warke yau asabar ba za mu asibitin da wuri ba na da yi breakfast sabiu ya zo ya daukar mishi koma ne na kwanta barci cikin barcin ne na juya ta ta dame da ƙara da ƙyar na bude ido na na janyo wayar sunan gwaggwa na gani akan allon wayar yana yawo da sallama na amsa sanan na gaishe ta sai da magama gaisa sanan take sanan min wai mariya ce a asibiti su su ma suna can ai take ina watsake na ce ba da haihuwa ba ce ba ko dan kwanan nan ta shiga wata bakwai ma na cikin gogo ta ce to ga mu nan dai maryam amma yar uwarki tana cikin mawuyacin hali ciwon nan nata daidai ya tashi da kuma naƙudar baki ɗaya ai ban ma gama sauraron gwaggo ba na kashe wayar na duro daga kan gado cikin sauri na shirya sanar na kira na jim na sanar mishi ɗakin ummi na shiga ita ma na faɗa mata ta koce Allah ya bata lafiya ni ma zan zo an jima. ina shiga aiki ta yace lebo ward na wuce ana na tarar da su gogo sun yi jingum jingum don umma Aisha ma gani ne kamar kuka take yi a tsatse muka gaisa na ce gogo ya yake ciki ta ce to mu dai tunda muka zo ba mu ganta ba na sake tambaya ina yaya Imran fa umma Aisha ta ce yana ciki ya dai fito ya shaida mana haihuwa za ta yi sai dai bakwai ni ne na bi layin su gogo na zauna ina karanto duk addu'ar da ta zo baki na har kusan sallar la'asar kafin yayin imran ya fito mama ce ta fara tambayar shi yaya ake ciki ya ce ta haihu namiji sai dai bakwai ni ne amma ita kam bata san inda kanta yake ba tun na fara kuka ina cewa me ya same ta tana ina yanzu ka taimake ni ka haɗa da ita don Allah shi kanshi abin abin a tausaya mishi ne don kuwa ya yi zuru-zuru kamar dai ba likita ba ki haƙuri Maryam ya ce mini ba za su bar ki shiga ba ke dai ki mata addu'a Allah ya ba ta lafiya duk abin da tafi bukata daga gare ki na a halin yanzu Najib ya kira ni yana tambayar yaya ta haihu fashewa kawai ne da kuka cikin tashin hankali yake tambaya ta lafiya da na iya mishi bayanin halin da ake ciki shi na yi tare da cewa ki mata addu'a Maryam ki zama jaruma idan kina kuka ya kike so ki ga babba ta yi kuma to ki daure zuciyarki kin ji ko zan saki kira na ji halin da ake ciki To sai bayan sallar ishayi aka samu Mariya ta farko, sannan aka maida ta postnatal ward ɗakin manya wato amenity. Mun shiga mun samu tana barci saboda allurar da aka yi mata. Baby kuma yana special care baby unit. SCBU a incubator room. Ya Imran ne ya ce ya zo mu zo je na ga baby. Ba saka cikin incubator ba don babu laifi yana da ɗan girma kamar ba premature ba. Ɗauko baby ya yi miko min shi cikin natsuwa na saka hannu biyu na karɓe shi. Addu'a ne ta tofa mishi duk da kankantar shi, kamannin shi da Mariya sosai suka fita. Barakallah masha Allah, bebin na da kyawu sosai. Na mika mishi bebin ya maida shi ya kwanta. Sannan muka koma wajen su gugu a lokacin suna shirin tafiya gida. Umma Aisha ce za ta zauna a nan. Na ce ta tafi ni zan zauna. Mama ta ce a'a ke da mijinki ke asibiti ina ganin duka. Yau ma fa baki je ba, gara ki koma gida kawai. Tuni na fara kuka ina cewa Mama ya warke fa sallamar shi ma za a yi kuma ba zai hana ni zama ne jinyar Mariya ba. sannan ko na koma gidan ma na ba kwanciya zai yi ba don Allah ku yi haƙuri ku bar ni kusa da ita Yaya, Imran ne ya ce shi mama ku kyale ta ki faɗi abin da ke bukata sai na je gidan na amso miki wajen ummi ko na ce ai na faɗa mata a waya za ta zo min da su don ta ce yanzu ta za ta taho a nan muka sallama suka tafi bayan tafiyar su ne na samu ne sallah na daɗe ina wa Mariya addu'a samun sauki kafin na tashi na koma bakin gadon ina kallon yadda numfashin ke sauka a hankali ummi ce ta sallama ta shigo na amsa mata tare da bata wurin zama Bayan mun gaisa ne take tambaya ta mai jikin na ce, da sauƙi. Baby yana SBC ACBU amma ba su ka sha a incubator ba. Ta ce Allah ya ba ta lafiya su hajiya na duba ta sai gobe za su zo. Na ce Allah ya kai mu ya jikin mai gidan. Ta ce da sauki yana ganin ma gobe za a sallame shi. Ga abinci can. Ina ta sauri a shi har su gwaggwama sun tafi. Na ce ba su dare tafiya ba. Anya zan iya cin abincin nan kuwa. Ji kawai zan sha don ba jin yunwa. ya Imran ne ya turo kofa suka shigo shi da wani likita da nake tunanin abokin shi ne ashe ya ji abin da na ce sai cewa yi ashe ko za ki koma gida haka ake yi tunda kika zo fa baki ci komai ba ya kamata ki hakuri ki daure ki ci abinci ita fa rayuwa da mutuwa duk ta Allah ce ummi zuba mata abincin ta ce idan ba haka ba ta bi ki koma gida to shinkafa miyar egushi ta zuba mini haka ne ta tuttura hannaci da ɗan yawa sannan ya ce ko kefa haba maryam ke da na sani jaruma amma yau duk kin ruɗe Rushin yaƙe ne kawai don iyakacin shi saman leɓe na. Ya ce za ni gidan amma ba daɗewa zan yi ba duk abin da ke nan ki neme ni a waya ko a kira Dr. Abubakar. Ya nuna likitan da suka shigo tare abokina ne yana night call yau. Ya ba ni namba ɗin shi sannan suka fita. Ummi ta miƙe tana cewa ita ma tafiya za ta yi na ce wake ke kika yi driving? Ta ce eh na yi ta jira da Sabi'u bai zo ba. Na gaji ne maza na taho kawai na tuƙo kaina. Na ce lallai yau kin ga haza. Ta ce to ya na iya muka sallama ta tafi. Dan ƙarama alƙur'ani da Ummi ta taho min da shi na ɗauka ina karatu cikin suratul Muhammad. Na kai tsakiya na ga alamun Mariya ta farka don haka na katse karatun na rufe alƙur'ani. Tashi ne na isa gaban gadon da take na ce, Sannu Mariya, akwai abin da ke so? Kallon na kawai tana hawaye. Rike hannunta na nima hawayen nake yi. Sannu ko ciwon ne bari na kira likitan. Girgiza kai ta tace Girgiza kai na ce mata, To menene Mariya, don Allah ki daina kuka ki faɗa min me yake so. Cikin shekar kuka ta ce, Me yasa Maryam, me yasa kika sadaukar da soyayyarki a gare ni? Me yasa baki taɓa faɗa mini tsakaninki da ya Imran ba? Bai kyauta min ba Maryam, kin cutar da ni. Ashe akwai abin da zaki iya boye mini? Wallahi na yarda na sanin bawa ya Imran kaina har na ciki. Dan da a ce na san kafin faruwar haka, da na ce ya sauwaƙe min kawai ya aure ki. Wayyo rayuwa, me yasa haka ta kasance da ni? Maryam bai kyauta mana ba ni da ya Imran, har ma na jibi? Yanzu ya zan yi da raina? Ina ma na mutu na huta da wannan kayan takaici. sauri na rufe mata baki na ina kuka na ce mariya kaddara kaddara ita janyo mana komai ko da ce kin san tsakaninmu da imran babu abin da zaki iya tunda Allah ya riga da ya ce ke ce matar shi uwar 'ya'yan shi ya za mu yi da wannan rabon da ke tsakaninku wa ma ya san iyakar su a tun lokacin da na san ya imran kike so na yaƙi zuciyata na bar miki shi na yaƙi zuciyata na bar miki shi ne ta addu'a da faɗi shin ganin aurenku ya tabbata ki haƙuri ki ɗauka mu mace haka Ni na manta ma cewa mun taɓa yin soyayya da shi saboda I'm happy with my husband. Yana ba ni dukkan kula so kin ga ba ban yi rashin masoyi ba ko? Ta ce ko yanzu na gama auren shi yadda kika takura kika bar mini shi? Ko yanzu na gama auren shi yadda kika hakura kika bar mini shi ni ma na hakura na bar shi. Na sani bakin alƙalmi ya riga da ya bushe don babu yadda za a yi ki auriya Imran a halin ina raye. Sannan kuma ki akwai auren Najib a kanki. Gara na kare rayuwa na kare rayuwa ta a haka kin ga dukkan mun rasa gabaki ɗaya kenan. Cikin jin haushinta na ce wai ke Mariya me yasa baki jin ban hakuri ne eh kenan so kike ki ja da ikon Allah ya hanzarin cewa ban isa ba Maryam amma da wani idan kike son na dinga kallon ki nace da idan da kika saba kallo na mana don Allah Mariya ki bar maganar nan haka ki sani dama haka Allah ya tsara mana rayuwa tun rangan tun rangini tun ranzani haka dai nace mata nasiha har ta haƙura da duk da kukan na haɗa mata da ti na bata ta sha ina danna waya danna shaida Dr. Abubakar farkawa ta ya Imran ya shigo Sosai ya farin ciki da ganin Mariya ta farka har tana shan ti. Ya matsa kasko da gadon yana yi mata sannu. Sai daga ta sake fashewa da kuka. Cikin siga ta rarrashi ya Imran ke cewa, "Haba Mariya, menene haka? Ki da ya kamata ki gode wa Allah kin haihu lafiya, sannan kima muna saka ran warwarewar ki cikin ƙanƙanin lokaci. To menene kuma na kuka? Ko kina son ganin bebi ne? Premature ne dai, amma yana da kyawu. Sai ki yi murna da kike so ya ɗebo kamanninki. Ta riƙe hannun shi ta ce, "Don Allah ya Imran ka yafe min. na shiga rayuwarka na rusa maka farin cikin ka wallahi da na san kana son Maryam da ban yi dan an haɗa auren mu ba da na yi hakuri, na yi sacrifice soyayya ta ga Maryam kamar yadda ta yi mini ni yanzu kunya ku nake ji don Allah ku yafe min na shiga rayuwarku ta ku saki fashewa da wani sabon kuka rungumar ta ne yana shafa bayanta a hankali ce kukan ya isa haka nan Mariya ba laifinki bane ba kaddaran mu ce haka kuma kin ga yanzu Maryam ta yi aurenta ina son ki Mariya kina da girma da daraja a wurina don dan ke kika bani hasken idaniya wato da don Allah ki daina damun kanki abin da ya wuce ya riga ya wuce fara za mu tsaya sai ku biyo